Shahararrun 'yan wasan na kungiyar Real Madrid, Cristiano Ronaldo da Karim Benzema suna daga cikin 'yan wasan da za su buga wasan kusa da ƙarshe na Champions League karan farko na wannan kakar a gidan Manchester City gobe talata in Allah ya kai mu. duk wanda yake ana shakka cikakkiyar lafiyarsu. Ronaldo wanda ya samu lambar yaban ɗan wasan duniya har karo uku bai samu damar yin wasan da aka yi ba ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda Real Madrid ta lashe wasan da ci uku da biyu, amma ana kyautata tsammanin zai buga wasan gobe da za su buga da Manchester City. Tsakanin shekara ta biyu da uku da shekara ta biyu da tara, Ronaldo dai ya kasance da Manchester United har tsawon shekaru shida. Ana shaku kan Banzema bayan da ya ji ciwo har ya kai shi ga ɗingishi kafin a tafi hutun rabin lokaci a rayau. Sai dai Garis Bale ya nuna jarumtarsa a lokacin da ya zarga kwallaye bi a raga don farfado da ƙungiyarsa a lokacin da suke bi da babu. Shi kuma Walshan wanda a karan farko ya dawo Ingila tun da ya bar kungiyar Tottenham shekaru uku da suka gabata, wanda kuma yi imanin cewa wasa na biyu da za a yi a Real Madrid shine zai taimaka wa kungiyar ta fito wasan ƙarshe na cin kofin Turai.